الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده على رسوله المصطفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة داوة daga futunmu na rabin lokaci insha Allah za mu ci gaba akan inda muka tsaya mun tsaya ne akan shirudu a wujubil hajj sharuɗan da suke sa hajji ya zan wajibi sharaɗi na farko wanda yake sa hajji ya zama wajibi shine al-islam wajibi ne ga wanda zai yi aikin hajji kuma allah ya karbi aikin sai ya kasance musulmi domin ayyuka na ibada gaba ɗai sun tattara ni akan musulmi bai wajaba akan kafiri ba sai sharaɗi na biyu shine mutum ya kasance mai hankali don haka aikin hajji bai waje ba akan mahaukaci ba ko da an biya masa aikin hajji ya ji ya aikin hajji idan allah ya ba shi hankali wannan hajji da ya yi bai zan wajibi a kansa ba sai ya yi hajji wanda yake na musulunci wanda zai yi sa da hankalinsa wannan shi ne dalilin manzo allah yake cewa an ɗauke rubuta ayyukan laifi ga wanda yake yaro har sai lokacin da ya balaga haka wanda yake mai kwana har sai lokacin da ya tashi daga kwana duka allah bai rubuta masu laihi haka mahaukaci har lokacin da allah ba shi hankali da wannan ne malamai suke cewa aikin hajji bai zan wajibi ga wanda yake mahaukaci ba ko da an je da shi aikin hajji ya yi idan allah ba shi kuɗi wajibi ne gare sa ya koma ya aikin hajji domin ita ce za ta isa masa ga hajjinsa na musulunci sharaɗi na uku shine albulug sharaɗi na uku wanda zai aikin hajji kuma hajjin da zai isan masa na, na hajjul islam ya kasance baligi domin idan aka je da yaro karami aikin hajji wanda bai balaga ba shi ma wannan aikin hajji da aka yi bai isan masa ga aiki na musulunci ba saboda dalilin wata mata da ta ɗaga ɗanta cewa ya rasulullah alhaza hajj wannan yana da aikin hajji manzo Allah ya ce i walaki ajar ki kina da lada kuma yana da hajji amma wannan hajji bai isar masa ga hajji na musulunci ba idan Allah ya ba shi kuɗi zai biya ya je hajji wanda shi ne hajjul islam sharaɗi na hudu daga cikin shuruɗul hajji shine mutum ya kasance ɗa ba bawa ba bawa ko da yana da kuɗi to baya zuwa aikin hajji sai ko da ya aikin hajji nan bai isan masa ga hajjul islam ba sai lokacin da allah ya bashi cikakken yanci sannan aikin sana hajji ya zan ya karbu ya yi hajji na musulunci sai sharaɗi na biyar shine alƙudura shine wanda allah ya ba iko alƙuduran nan tana da alistida'a samun dama sannan daman nan ta kasance ta kasance akwai dama ta dukiya sannan akwai dama ta lahiya domin wani allah ya bashi dukiyar ya bashi duk abin da ake nema amma kuma bai da lahiya ta jiki irin waɗannan mutane su ne an ce idan bai taɓa aikin hajji ba to yana iya ɗaukar wani mutum ya biya sa kuɗi ya je ya yi masa aikin hajji sannan za a samu wani mutum ga ƙarhin ga lafiyar amma babu kuɗi wannan shine in allah ya sa hajji bai zan wajibi gare ba sai ya ci gaba da roƙon allah ya ba shi iko ya je aikin hajjin akwai irin waɗannan mutane da yawa waɗanda kullum suna roƙon allah ya ba su iko su yi aikin hajji allah ka ba mu iko mu yi aikin hajji tun muna da ƙarfinmu suna roƙon allah akan haka allah ka ba mu ikon yin haka kuma ka taimake mu sannan mutumin da yake ah, ya mallaki dukiya amma bai aikata aikin hajji ba ga shari'ar musulunci ya aikata laifi muna fatar waɗanda allah ya sa suke da dukiya su yi ƙoƙari su yi wannan aikin hajji domin yana ƙara ma dukiya albarka haka yana daga cikin alƙudura a dole ne musa mata a cikin kudura abinda ake ce ma kudura shine dole mace kada ta yadda ta yi aikin hajji sai tare da wanda yake muharraminta bai kamata ga mace ta je ta yi aikin hajji ba tare da muharrami ba muharramin nan shine wanda yake ya haramta gare ta ta aure shi ko da su kadai suka rage a duniya da wannan ne malamai suke cewa shi maharamin nan shi ne zai kasance wanta ko kananta ko babanta ko kanan babanta ko kanan eh, eh, innata ko wan innata waɗannan su ne muharramai ga mace waɗanda ko kuma ɗanɗanta waɗannan su ne ya kamata idan mace za ta je aikin hajji ta yi ƙoƙari ya zan tana da ɗaya daga waninsu bai halatta ga mace ba don tana da kuɗi ta ɗauki wani mutum ya eh, zan shi ne wanda ake ce mijin biza. wannan haramun ne wanda yake banna mai yawa tana faruwa a cikin wannan saboda dalili da manzo Allah yake cewa kada mace ta yadda ta yi tafiya tafiya wace iri ce ko da ta aikin haji ne sai tare da wanda yake muharraminta don haka kenan mace idan bata samu wanda zai tafi tare da ita ba wanda yake muharrami gare ta to hajji bai zama mata wajibi ba sai ta yi haƙuri har lokacin da wanda yake muharraminta ya samu dama sai su je su gabatar da wannan ibada ta wadda har allah ya kasance ta zan karɓaɓɓa a wurin allah muƙaddara cewa da macen nan za ta je ta yi aikin haji ba tare da muharraminta ba ta biya ta samu wani wanda za ta yi mijin biza ta je ta yi aikin haji shin ko hajjin nan nata ya inganta hajjinta ya inganta amma tana cikin hushin allah tare da zunubi mai girma domin allah da kansa bai yadda a mace ta aikata aikin hajji ba face sai tare da wanda yake muharrami gare ta da wannan ne muke cewa idan allah ya sa mace tana da kuɗi to ta yi ƙoƙari ta samu ko da wani ɗan uwanta ta biya masa wanda za su je su yi aikin hajji tare da shi wanda allah ya sa aikin hajjin ya kasance karɓaɓɓe kuma abun so a wurin allah daga cikin abubuwan da ya kamata mu ɗan yi magana a kansu a kan fadlul hajji wal umra menene darajar da mutum zai samu da ga aikin hajji da ya yi da umra to idan muka diba hadisi na farko wanda abu huraira ya ruwaito manzo Allah yake cewa man, hajji hazal bait duk wanda ya ziyarci wannan ɗaki falam yarfus ya kasance bai aikata zina ba walam yafsuk kuma bai aikata wani aikin laifi ba har ya baro garin makka raja'a kama waladatu ummuhu zai koma kamar yadda mahaifiyarsa ta haife sa ma'ana wanda ya zo duniya za ku ga ya zo duniya ba shi da laifin komi to wanda ya aikata aikin hajji wanda aikin hajjin nan babu fasikanci ciki babu zina a cikinsa babu wani duk aikin laifi allah zai karkare masa zunubansa zai koma salun alun wanda kamar yau ya zo duniya haka idan muka diba hadisi na biyu wanda yake uh, daga abu huraira shi ma cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qal al'umratu ila umra. cewa umra har zuwa wata umra kafaratun lima bainahuma kafara ne ga abun da yake tsakaninsu walhajjul mabrur sannan shi alhajjul mabrur laisa lahu jaza'un illal janna babu wani sakamako a wajen allah ga wanda yake ya samu ya yi hajjul mabrur sai aljanna kawai allah ka ba mu ikon aikata waɗannan ayyuka a cikin yadda allah yake so da manzonsa malamai suke cewa alhajjul abun da ake ce ma hajji wanda yake ya barranta da duk wani aiki na zunubi huwallazi shi ne wanda lariya a fihi mutum bai yi aikin hajjin ba don aiwa ne ya ta aikin hajji bai hini kuɗi ba bai hini mi ba ni ma zan ta yi aikin hajji wanda yake kuma ba don a ce ma mutum alhajiwa na bai shi ne lasum ata ba don a ta faɗa mutane ba aina aikin hajji ko kuma idan ka zo ka faɗi sunan mutum ka ce aminu sai ya buɗe maka haƙora ya ce ai na aikin hajiya za ka kira ni da sunana haka ƙwayatai to irin waɗannan abubuwa duka bai kamata ba daga cikin abubuwan da ake so mutum ya yi na hajjinsa ya kasance hajjul mabrur hajjinsa kada ya zan ya cuɗanya da zunubi ko ƙaƙa yake komi ƙanƙantar zunubi mutum ya nisance sa sannan ya kasance mutum ya gama aikin hajjin nan wani aiki na laifi bai biyo baya ba kamar aiki na laifi wanda yake biyowa baya aiki na laifi wanda yake biyowa baya shine irin a mutum ya zan ya aikata wani ma'asiya sannan ya kasance hajjin nan da ya yi ya cika duk hukunce-hukuncen nan na aikin hajjin nan nasa haka abun da ake nema a ya kasance hajjul mabrur ya kasance babu irin neman irin alkaf wanda a rinka ambaton mutum da su sannan yana daga cikin alama na karɓar aiki allah ya karɓi aikin mutum a ga mutum ya koma ga aikata aiki na alkhairi ko da can da yana aikata aiki na laihi a ga lokacin da ya koma daga aikin haji a ga ayyukansa duka sun canza sai ayyuka na alkhairi sannan a ga cewa gaba ɗaya ba zai koma ga aikata irin wannan zunubi ba waɗannan su ne a takaice abubuwan da wanda ya aikata aikin hajji yake samu idan allah ya sa hajjin sai zama burur shine hajjin da babu zunubi a cikinsa kuma ba aikata zina a cikinsa ba sannan an yi sa da dukiya ta halat idan mutum ba yana da dukiya to ya yi kokari ya zaɓi dukiyar da ya hijin cewa ta hi zama ta halat a cikin dukiyarsa ya yi aikin hajji da ita domin allah maɗaukakin sarki a mai tsalki ne bai karɓa kowane aiki sai mai tsarki da wannan ne idan mutum allah ya ba shi dukiya ya yi kokari ya zaɓi dukiya wadda ta hi zama ta halat ya yi aikin hajji da ita da fatar allah ya ba mu dacewa allah ya ba mu nasarori ya sa aikin mu ya kasance karɓaɓɓe allah ya sa mu yi aikin hajji lafiya mu koma mu samu iyalinmu lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.